Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma biyu ga watan uku shekara ta 2026 a wannan majalisi namu da muke koyon yadda ake tintintini game da ma'anonin alkur'ani domin wannan tuntuntunin ya kai mu zuwa ga buku da littafin Allah da gaske da aikata abin da ya umarce mu da hannuwa da abin da ya hana mu sannan kuma zukatan mu laushi mu ji wa'azuzansa mu aiki da su kuma a wannan masallaci jami'u sagidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma wannan kuma zai zama majalisun mu na sha uku insha Allah mun gama da tamhidi shimfiɗa guda uku da waɗannan manya-manyan malamai suka mana a cikin littafin su at-tibyan fi tadabbur al-qur'an malaman nan guda biyu su ne al-ustadh dr ahmad isa al-ma'asarawi hafizahullah da al'usabu doktor abdulkarim ibrahim salih hafizahullah al-mabhasul awwalu za mu tashi wato maudu'i na farko ko matashiya ta farko da'awatun ila tadabburi gayyatar da Allah ta'ala ya mana cewa mu zo mu karanta littafinsa idan mun karanta littafinsa mu yi tadabburi wato tintintini game da ma'anoninsa kada kawai ya zama burinmu shine mu karanta mu sauki a'a mu rika jujjuya ma'anonin muna kwakkomawa a cikinsu domin su gadar mana da ka amfani mai yawa wanda ake samu idan an yi wannan aikin na tintintini da kuma jujjuya ma'anonin alkur'ani mai tsarki Shi shine da'awatun ilar tadabbur gayyata zuwa ga tadabbur zuwa ga tintintini game da ma'anonin alkur'ani sai suka fara da da'awatul qur'anil karimi ila tadabbur shi kanshi alqur'ani da kansa ya gayyaci masu imani da cewa su tintintini game da ma'anoninsa kuma dama ita ce ka'ida al-imam shatibi yana faɗi yana cewa al ar rabbani yabda'u bil qur'an duk malami na Allah idan ya tashi zai yi istidlali zai kawo hujja ta wani abu to qur'ani yake farawa da shi sannan magabatanmu suna cewa alƙur'anu muqaddamun ƙur'ani ana gabatar da shi akan komai saboda kalamullahi ta'ala ne maganar Allah ne shi sau da shi ake fara kawowa sannan daga cikin abin da malamai suke faɗi kuma ake danganta wa sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa wa man qala bihi sadaqa duk wanda ya faɗi magana yayi magana ta Alƙur'ani. to sai yayi gaskiya in dai abin da alqur'ani ya faɗa ka faɗa to zaka zama mai gaskiya ba zaka taɓa yin ƙarya ba domin wa man asdaqu min hadisan, wa man asdaqu min qilan sannan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla to da haka mutumin da ya gabatar da alqur'ani ba a kada shi in an ce a gabatar da alqur'ani wannan baya kore kai tsaye a kawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sharhi take yi na alqur'ani kamar yadda muka sani to shine da'awatul qur'anil karim ila tadabbur yadda alqur'ani ya gayyaci masu imani cewa su karanta shi domin su tintintini a cikin ma'anoninsa kuma su jujjuya ma'anonin domin wannan tintintinin ya gadan musu da fahimtarsa da kuma aiki da shi laqad hassa alqur'anu alkarim atba'ahu haqiqa alqur'ani mai girma ya kwadaitar ya ingiza mabiyansa wato ya sa su su sauri a larabci idan aka ce alhass shine abin na at-tasri'a التسريع أي a sa mutum أسامة sauri. an yusarra al-insan a sa mutum ya sauri shi ne ake cewa al-hath yawwa shi yasa sai ka kaji an ce fasara sayran hatitha sannan kuma suna cewa hashasa ba hashasa ba mai sadu wannan hashasa ai ta bayyana kenan al'ana قالت الآن من الآن حصحص الحق توبة حصحص حثحث to shi ne alhasis a ƙa'ida abin da yake biyo shi a larabci ne ala ba wani harafin da ke biyo hassa in ba ala ba to nan sai suka sa ina jin ko bugun abin nan kuskure ne na bugu sai suka sa laqad hassa alqur'anul a atba'ahu ila tadabbur duk kusan in ka bi na sosa na hadisan manzo Allah ta sama za ka ga kalmar dai ba ta a cikin alkur'ani amma akwai ta a cikin hadisan manzo Allah sama da yawa kamar hadisin Jabir Jabir ibn Abdullah al-Ansari muttafaqun alayhi inda al-Bukhari wa Muslim Jabir radiyallahu anhu yake cewa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawmal eid fa salla thumma qama متوكئا على بلال فأمر الناس بتقوى الله وحث على طاعته قال وحث على طاعته النبي صلى الله عليه وسلم yi sallar idi in ji jabir ya ce na halarci sallar idi tare da manzo Allah sallama yi sallah bayan yi sallar idi raka'o'i guda biyu sai ya miƙe mutawakki'an ala bilal ya dogara da bilal bilal na tsaye sai manzo Allah sama ya dafa shi saboda haka fa amara an-nasa bi taqwallahi azza wa jalla wa hassa ala ta'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya um-, umarci mutane da cewa su ji tsoron Allah su bi dokokinsa su tsara abin da ya hana su nisanta sannan kuma wa hassa ala ta'atihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ƙarfafin mutane ya sa su su yi sauri su bi Allah maɗaukacin sarki su masa ɗa'a sannan ga hadisin jabir ibn samura radiyallahu anhu shi ma yana cin muslim al bukhari bai goyi toshi ba wanda yake cewa kana su sama ya amuruna bi mai ashura'a wa na alayhi kaga hassa alayhi kenan wallahu alam kila suna da kuma fahimtar huruful jarri yufassiru ba'daha ba'da suna cewa wai harfan jarra si ila sa'an simin suna wasu na wakiltar wasu eh wasu na fassara wasu eh akwai inda suke akwai kuma inda ba sa fassarawa akwai inda in ka kawo to kishiya zai baka yanzu idan ka ce ragibtu fi hadha al-amri رجبت في ان سن شكينا اذا كتي رجبت عن هذا الامر اي بانا سنس ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفح نفسه هاجني رغبا يوا ومن رجب عن سنتي فليس مني اما وجن ابنن آه، لا جناح عليكم فيما أغضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم to yadda ake ta'aridin shine sai malamai suka ce ka an ya kula wa inni fiki laragibun wa inni fiki laragibun kaga fiki ke wannan kenan saboda haka alani yafi gaskiya wada'ahum ila tamassuki bi hadha manhaji sannan alƙur'ani da kansa ya gayyaci musulmai masu imani da siruku da wannan tsarin na karanta alƙur'ani domin su jujjuya ma'anonin su yi tintintini game da su fa'indama nulki nazaratan sari'atan alal ƙur'anil kirimi idan muka tsaya muka yi dubi na sauri a game da alƙur'ani kuma a cikinsa najidu fihi da'watan sarihatan ila tadabburi fi ayatihi to za mu samu wata gayyata sarihatan wadda take balo-balo alƙur'ani ya gayyace mu ila tadabburi fi ayatihi cewa mu rika game da ayoyinsa waɗanda maganganun Allah ne subhanahu wa ta'ala tabbas in muka duba za mu gani ga ayoyin tadabburi na to su ne waɗannan malaman za su kawo mana su sun kasu gida biyu akwai al'ayatu da'iyatu ila dabburi fi ma'anil ƙur'ani me da'watan sarihatan bi ta tadabbur sarihatan bi lafzi tadabbur nau'i na farko shi ne. akwai ayoyin da suka gayyaci masu imani da cewa su tuntunci ne game da ma'anonin alqur'ani kuma da aka tashi sai aka yi amfani da lafazin tadabburi a faro daga farko afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira kaga wannan nisa'i kenan ko sai kuma ta biyu ita ce ta suratu sa'ad ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kafin nan akwai wata awalam yadabbaru ƙaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin suratul mu'minun ko yawwa afalam yadabbaru alqawla kaga ta bi kenan to sai ta uku kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wani ya ta zakkira ulul alba, sannan akwai ta hudu ita ce ta suratu muhammad ko afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqsaluha akwai wata eh? bilabzi tadabbur to wacce ce aka fara faɗi a wacce sura take eh? shi dai a ku tale shi mana daga shi ne shi ne ɗazin da yawa mutane yanzu akwai damuwa fa <laughs> ajzamuhum ma'ana wa qulubuhum fi makanin akhar <laughs> an faɗe ta tana cin suratul nisa'i to sai na biyu ko wanda zai ƙara mana nau'i na biyu sune al'ayatu da'iyatu ila tadabburi fi ma'anin fi ma'anin qur'anil karim da'watan talmihiyya دعوة تلميحية لا صريحة آيوين دا سوكي إشارة دا تشيوا أي تدبري جمد القرآن أما بابلو بلو بلفظ التدبر با أمامي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون kaga la'allahum yatafakkarun ba a ce ba a amfani da lafazin tadabburi ba hmm? wannan misali haka waccan ayar da suka kawo mana ta zumur wanda take cewa abin nan الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من حاج har ita ma tana kira ne zuwa ga tadabburi amma ba me ba ba tasrihi aka yi ba ba a faɗi ayar ɓalo-ɓalo ba a faɗi lafazin tadabburi ba me aka faɗi sai aka faɗi lafazin da ba shi ba aka faɗi abin da taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ne to duk waɗannan waɗannan su ne saboda haka ayoyin da za ka bi su sun ishe ka wani darasi mai cin gashin kansa shi ma to shi ne sai suka ci gaba da ce mana wa annallaha ta'ala bi hikmatihi lallai Allah da hikimarsa wasafa kitabahu al-aziz bi ausafin azimatin ya siffanta littafinsa mai girma mabuwayi bi ausafin azimatin da wasu siffofi masu girma domin maganar Allah ne lokacin da kake magana akan alkur'ani kana magana fa akan Allah ne shi yasa annabi sallama ya faɗa mana ya ce wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi fifikon da ke tsakanin Allah fifikon da ke tsakanin alkur'ani maganar Allah da maganar da ba tashi ba kaman fifikon da ke tsakanin Allah ne da halittinsa. in ka yadda akwai fifiko da bambanci tsakanin alkhaliq wal makhluq alkhaliq huwa Allah wal makhluq ghayru mai halitta Allah wanda kuma aka halitta wanda ba Allah ba kenan duk wanda ba Allah ba to halittar aka yi in ka yadda akwai bambanci akwai fifiko to za ka yadda akwai bambanci tsakanin maganar Allah da maganar wanda ba Allah ba subhanahu wa to Allah ya siffanta alkur'ani da siffofi mabambanta minha daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi annahu kitabun aziz wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kaga aziz mubarakun Allah ta'ala ya kira shi da mubarak wa hada zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiru mubarak mubarak الكتاب المبارك الذي u ينقطع خيره shine al-mubarak wanda alherin shi baya yankewa domin abinda suke cewa albarakatu suna cewa thubutul khairil ilahiyyi ala shay'i wa ziyadatu fi subutu alkhairul ilahiyya ala shay shine alherin Allah ya tabbata a cikin wani abu ba za ka ga sharri a cikinsa ba sannan wasu ya da tuhufihi sannan alherin ya ta haɓaka yana da duwa, ba kawai wanda aka zuba shi kaɗai ba zai ta ƙaruwa yana haɓaka yanmu akwai bambanci tsakanin a sa abu yana nan misali sai account ɗinka hisabinka na banki yawwa account ɗinka na banki sai ka je ka aje kaza ko ba irin wanda ake zaren nan ba ba irin wanda suke zara ba ko da ke yanzu wanda ba a zaren hmm? Allah shi kyauta Allah shirya ko suna cewa akwai umulat eh, administrative charges ko to misali duk ba wannan sai ka sa kuɗinka ka aji kaga kuɗinka na nan kana da tabbas daga cikin fa'idojin banki akwai baka tabbaci akwai zamani akwai zamani kuma akwai amani amani an baka tabbas dukiyarka tana nan ba abin da zai ce ta zamani in wani abu ya samu dukiyarka sai an biya ka mun gane yi to kaga amma ba za ba ka da kusisi da za a ƙara maka to kaga wannan subut kenan to sai ziyada ka aje kudin kuma sannan ana ƙara ma wani abu ba fa ba yawa ba riba interest in ma shi ka ɗauka ka fassara shi da haka amma waccan ba ta halasta ba eh. to kitabun mubarak kenan littafin Allah littafi ne mai albarka ya siffanta shi da albarka ina jin a suratul eh, an'am ko eh sannan kuma ga gashi a anbiya'i eh sannan kuma ga wannan ta saddiq to mubarak kenan yau shine baraka albaraka kuma sifa ce ta Allah Tabarakan ladhi bi yadihi almulku tabarakal ladhi nazzala alfurqana tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin فتبارك الله ahsanul الخالقين هذا وننم تبارك أي كثرت خيراته وثبتت قوقتي ثبتت الذي ثبتت خيراته وازدادت ونمت هو الذي تثبت خيراته سنو وتنمو أي تزيد كينا وند الحيرانسا سكي تبتع إن سكشي كتكين أبو kuma wallahi sai dai sai ta daduwa shi yasa albarka ake nema komai ka nema sa? shi yasa iyayen da suka gane to sai su rika yi wa ƴaƴansu addu'a albarka albarka albarka wannan albarkar da kake ji ana cewa albarka barakallah barakallah to ba karama addu'a bace Allah ya maka albarka in muka saba da wannan to za mu ji daɗi amma ba komai ba mata a gida mata in aka kawo musu abu su sa albarka za su ga alkhairin da ke ciki to Allah ya sanya albarka zuciyarsu ba ta so ba suna ganin abin kamar ba zai isa ba sai su ce Allah ya sanya a wannan abu albarka shi ce nan wa annahu nurun sannan kuma Allah ta'ala ya siffanta alqur'ani da cewa mai haske ne shi qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubi nurun nan da yawan malaman tafsir sun ce manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah sama ake nufi wasu kuma suka ce a'a ana nufin alqur'ani waɗanda suka ce manzan Allah sama ake nufi suka ce to ai gashi an faɗi wa kitabun mubi wasu kuma suka ce a ai ai atafi idan aka ana iya faɗin abu abu ɗayan ake nufi amma ana nufin ta'addudu awsafihi wa asma'ihi ana nufin sunayensa suna da yawa sai ai ta faɗa sai ai ta faɗa sai ai ta faɗa eh. to shine qad ja'akum min Allahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga Allah alqur'ani kenan wa kitabun mubin kuma littafi ne shi mai bayyana abubuwa fayyataune shi yana fayyace abubuwa to kaga wannan sunansa ne wa furqan sannan kuma Allah ya kira shi da furqan mai rarrabewa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira wa rahmatun sannan Allah madaukakin sarki ya kira shi da mai da cewa shi rahama ne tausayin Allah ne wanda rahma kuma sifar Allah ce sannan wa burhanun sannan hujja ne shi wa hudan sannan kuma shi shiriya ne duk kowa aka ce ka waɗannan ayoyin zai kawo wa bushira sannan shi alkur'ani bishara ne a cikinsa ga waɗanda suka bi Allah labari ne mai daɗi mai faranta rai mai sa mutun ya ji sanyin zuciya idanuwan mutun su haske saboda wannan labarin da aka bashi bushra duk waɗannan su sufofin alqur'ani sufofin siffofinsa wa katiran ma yaqrinu almawla jallat qudratuhu hadhihi alawsafa bilbahth 'ala at su so tayar Allah maɗaukakin sarki wanda ikonsa ya girmama yakan gwama hadhihi ausafa waɗannan sufufin bil bahthi ala at-tadabbur wal i'tibari wat da cewa mutane su bincike a game da alqur'ani da ma'anoninsa domin su tuntuntuni a ciki wal i'tibari kuma su ɗau izina wat tadhakkur kuma su zama kullun cikin tuna abu suke kasumanta Allah ta'ala sai kawo siffar sai kawo wannan yanzu kama wannan ta sad din ga ta nan shine sai ce qala jalla sha'nuhu Allah wanda al'amarinsa ya girmama yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul alba. kitabun wannan littafi التنكير هنا للتعظيم an girmama shi aka ce kitabu in kuma kaga dama sai zama khabari ne na mubtada da aka goge hada kitabun mubarakun anzalnahu ilayka kaga hada kitabun anzalnahu ilayka huwa mubarakun wannan littafi ne da muka saukar maka wanda yake da albarka duk abin da yake da alaka da alkur'ani sai yayi albarka duk abin da yake da alkur'ani sai yayi albarka Sheikh Abu Isaq Al-Huwaini wata maganar sa ina nana ta tana da kyau Allah ya gafarta masa yake cewa ban ce maka in kai ruku da alkur'ani ka bi Allah zaka zo mai dukiya ba irin yadda mutane suke gani amma barakatul umr albarkar rayuwa to Allah zai baka albarkar rayuwa daga cikin albarkar rayuwa shine Allah ya baka abinda kai kake ganin kaɗan ne a ƙirya, amma kuma ya ishe ka rayuwarka sai mutane su riƙa ganin ka a waje kawai kamar wani mai dukiya ne wannan na cikin barakatul umr albarkar rayuwa alherin Allah ya sauka a ciki kuma yana ta daɗuwa kuma ya tabbata ba a tsammanin kuma ya tafi wannan albarka ke ga addu'a kuma da mutane za su riƙa maka in mutane goma suka maka addu'a da wuya a rasa waɗanda za su zama alal aƙalli ko da mutum biyu ne waɗanda Allah maɗaukaki zoki zai karɓi addu'arsu to don me za ka kauce wannan mutum ya tafi na hauma-hauma mu irin ƙasar mu ma da abubuwa suka zama ba ka gane yadda ake tantance abubuwa duk wanda ya taɓa riƙe muƙami to sai dai idan ya ga ya mutu sannan zai ci ba zai je kurkuku ba ko ba haka bane haka ƙasar take in wata gwamnatin ta zo sai ta kama wasu waɗanda suka wuce in su ma suka wuce wasu su kama su in su ma waɗannan suka wuce wasu su kama su haka za a yi ta kama kame to dan me zaka na kai ta hauma hauma a duniya yaki haram yaki haram yaki haram ai yanzu ba a hadawa ma masu hadawan ba su da yawa yaki halas yaki haram yaki haram yaki haram yaki haram sau uku sannan yaki halas ko yaki haram yaki haram yaki haram duka to ina albarka a ciki mutum ya ɗiba abin da ba zai ji daɗin shi ba Allah ya shirya Allah ka mana mafita to ne wannan Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi ne da Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da shi ilaika zuwa gare ka anzalnahu maka saukar da shi gare ka mubarakun littafi ne mai albarka wanda alherinsa baya yankewa kuma alherinsa ba a cire shi duk in kai alaƙa da alkur'ani da gaske ka gazgata shi ka bi Allah wallahi sai Allah ya sanya maka albarka daga cikin albarka alkur'ani da yawa mahaddatansa waɗanda suka tsaya suka masa hidima ba su cika lalacewa ba za ka sha mamaki in ka ɗauki tarihin magabata al'imamu al'imamu abin nan ɗan warshu ƙalun isa ibn maina kurma ne ba la yasma'u shay'an ghayra al-qur'an tun magana da zaka mai ba zai ji ba amma da ka fara alqur'ani zai ji kuma zai ci gaba da yi gashi har yana da riwaya riwaya kuma wacce take mubashira duk zuwa ga zuwa ga malamin sa nafi'u nafi'un al-madini al-imam qalun ƙira'ar riwayar sanacin ƙira'o'i masu daɗi kuma ba ta da madoji irin na ɗan'uwansa warshu tana da daɗin karatu kuma tana cikin ƙira'ar riwayoyin da Allah ya sa musu albarka suka yaɗu a duniya shi ya sa ko musafinta kake nema ba za ka sha wuya ba yanzu kana zuwa kasuwa sai ka ce kana bukatar musafin ƙalun ne sai ga ka sama in ma baka sama baka ce wani dalla idan ya tafi umara ya zo maka da shi to sai ya zo maka da shi in katan nawa kake so ma zai iya zuwa maka da shi sai ka biya shi riwayar sana ciki qalu saboda alaƙarsa da Alƙur'ani. sannan irin abin nan a samu mutum ya zama ya zama ya zama ya samu kharaf fa yakunu kharifan irin tsufan nan mutum ya rikice komai nashi ya saki ya ga ɗan shi shi wane ne ya ce a ai tankwa ne ya ce a mudi ya ce a a tankwa dai baba mudi na jigawa ce a a baba tankwa dai ɗanka sai su haka so talatin to mutum mai ƙwar'a mai karatun alƙwar'ani wallahi allah baya barin shi ya kai irin wannan arsalul umar daga ka riƙe alƙur'ani za ka ga fa'idarsa da ta dabbori sau da haka liya dabbaru ce kun gani ko sifar baraka sai aka haɗa ta da me da ta dabbori wasafa Allah tabaraka wa ta'ala kitabahu al-aziz huna bil barakati wa qarana al barakata bit tadabbur ya gwama albarka da me da ta fa ka anna Allah ta'ala yushiru ilaina أن بركة القرآن لا تحصل لأحد إلا بتدبره كما ألا يناتي منا البركة من دككي نما كسامو تاء القرآن تبذا كسامي تبنباك تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قم تذكر wadda tana cikin kalmomi da ake amfani da su a babin ne a babin tadabburi wal domin at-tadhakkur shine ka zama baka manta abu ba a fadake kake kamar yadda ake cewa a zamani ko ko ba ka yara sai ake cewa a fadake nake ko to shine tadhakkur at-tadhakkur to wal ulul albab ma'abuta kwakwale su zama suna tazakkuri wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja waɗanda suke ganin cewa hadda a kwakwalwa take al shine mufradin al-albab al-albab jami'i wanda kuma su malamai suna ganin a zuci take wannan dai tattaunawa ce ta malamai Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka an hada tadabburi da me an hada tadabburi da albarka mai neman albarka alqur'ani ya karanta shi da tadabburi sai Allah ya bashi albarka alqur'ani wal ma'ana abinda Allah yake nufi a cikin wannan ayar hada kitabun kafirul khairi wal barakati kun ji ko wannan littafi ne mai yawan alheri sannan mai yawan albarka to me albarka ita ce kasratul khair ɗin ai fihi shifa'u a cikin sa akwai waraka liman tamassaka bihi ga duk wanda ya riko da shi to zai waraka shifa kala biyu ashifa'u ruhi da ashifa'u al akwai waraka ta zuci waraka daga ciwon shirka waraka daga ciwon munafurci waraka daga ciwon kafirci waraka daga ciwon bid'a waraka daga ciwon fasikanci duk alqur'ani ya zo da wannan me alqur'ani ya zo ya maganin riya ciwo ne a zuciya ita ya zo ya maganin sha'awa wacce bata halasta ba ƙur'ani ya zo ne maganinta alƙur'ani waraka ne shi daga ciwon munafurci mutum ya zama yana kudurta wani abu amma a baki ba abinda da yake faɗi ba ke ne munafurci to alƙwar'ani ya zo domin me domin ya warkar da wannan matsala ja liman tabi'ahu sannan kuma alqur'ani kubuta ne da tsiratarwa ce shi ga duk mutumin da ya bi shi duk mutumin da ya bi alqur'ani ba zai halaka ba al'ummar da ta zama alqur'ani ke mata jagoranci ba za ta halaka ba yanzu wannan rayuwar da muke ciki a yau duniya ta rikici ba inda ake jin daɗi a duniya ba inda wata ƙasar da za ka ware ta kaci ai daɗi suke ji ko da kake jin mutanen mu wasu su gudu su tafi wata ƙasar to sun kaucewa sun kaucewa ta damuwa ce kawai ba su kallanta amma akwai ta can akwai ta can damuwa akwai damuwar da ta wuce a rika nuna maka ƙasar ka ba ƙasar da kake ciki ba ƙasar ku bace wani profesa ne ka riga wani profesa ne ya kai mataki a profesa wannan profesa ne bai daɗe da zama farfesa ba sai ya ɗauke su aiki wannan da bai daɗe ba ɗan ƙasa ne wancan kuma da ya daɗe ba ƙo ne wafidi ne hatta sunan ba a larabci wafidun fa suke ce musu a ƙasashen laraba wafidun sai a ce albashin wannan ɗan ƙasar za a ba shi dubu biyu shi kuma wannan wanda ba ɗan ƙasa ba wanda ya fi shi ilimi takaddunsa na masa shaida kuma hatta ƙwarewa da yawa ya fi ya ce shi albashin shi dubu ɗaya da ɗari biyu ‘ya'yan wancan duka za a ba su makaranta kyauta da lafiya kyauta guda hudu alal aƙalli shi kuma wannan ‘ya'yan shi sai ya biya komai Sau da shi ba ɗan ƙasa ba ne akwai inda zai shiga sai a ce a shi ba ɗan ƙasa ba ba a ba shi izini ba sannan kuma a ƙaƙaba mushi wani kaki wanda sai ya rika yawo da shi da ya ji bai da katin nan to cikin tashin hankali yake in bai yi wasa ba sai dai ya tsinci kanshi a gidan yaya akwai abokinmu cikin malamai a nan garin lokacin yana jami'ar islamiyya ya dawo fa karatu ya manta da katin shi a madinan manzo Allah sallama da sunanu abi dawud a tare da shi da dan galallan wando da jallabiya da ihular shi irin ta bani ka ji hadisin nan aka zo aka ce ina takarda ba takarda shi ya manta da ita a daki yace musu shi dalibi ne gashi daga karatu yake ya faɗi sunan malamin da ya je karatu wajen shi suka ce ƙarya yake aka yi ram da shi aka tafi da shi sai gidan yari shi ne kwanaki a gidan yari bi da takardar zama ɗan ƙasa to ka faɗa mun wannan daɗi ne eh? abu ɗaya ake kalla shi ne mutane suna kallon albashin da suke samu a can ya fi nan shi kenan amma wasu abubuwa na ‘yanci ba ka da shi ba ka da shi to kaga babu inda ƙasa ke duniya ke da daɗi a yau duka ka ce daɗi ɗari bisa ɗari babu saboda ba da littafin Allah ake hukunci ba shine sakamakon kawai kowa ya aje abin da ya ga dama sannan ba wanda yake da tunanin fa a dawo yanzu duk wannan da kuke cewa abin nan ake ta cewa malamai su fito su yi takara ko nima ɗana duk waɗanda suke cewa malamai su fito su yi takarar nan idan sun je wai me za su muku kuna tsammanin da alƙur'ani za su muku su hukunci kenan akwai masu wannan tunanin ko to su ma malaman ba tunanin su bake ba wanda yake tunanin an zaɓe shi zai hukunci da littafin Allah ne saboda yadda ake haka zai ci gaba da yi constitution din dai shine dai constitution din penal court din shine penal court din shine dai dokokin su ne suna nan to sai mu tsaya sai mu kalla me matsalar mu kenan matsalar ita ce jiki da mutane a yi nazari Allah shi kyauta akwai aiki a gabanmu bace kaku ku, ba ruwa na da ban faɗi ra'ayina ba yawwa wa hadha kitab shine sai yake cewa wa qad anzalahu Allahu ta'ala litadabburi wa tafakkuri fi ma'anihi sannan ku da kuke ta cewa mutane su shiga duk malamai sai a samu wani malami ramzi sai ya ce fito takara wai kuna nufin wannan aikin wa zai mana shi tsakanin ku da Allah yanzu waɗanda suke wannan aikin da muke yanzu an isa kenan ha an yi yawa ko sau da ka duk a tafi yi ke wannan ƙasar lokacin da aka yi zaɓe a ƙasar masar ‘yan ikhwan suka ci zaɓe da su da ‘yan salafiyya lokacin da suka ci zaɓe mursi kenan akwai wata magana da wani malami ya yi a shi abu isa ƙalfawai ne ya ce Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ku jarabawar da ba a taɓa wa wasu ba yanzu ashabun liha ne alal karasin niyabiyya yanzu ga masu gemu malamai da suke tawazi a mimbari suna cewa duk abin da ake ba daidai ba ne sai Allah ba su liyan zuwa kaifa ya amaluna ya ce idan suka ci nasara ba to bala'in da za a shiga ba ƙarami bai, sun ci nasara? to ba fata muke ba amma dai a tsaya a kalli waɗannan abubuwan da basira masu hankali da kuma a koma tarihi a koma nassosan alƙur'an nassosa a kalli waɗannan abubuwan da idan basira a kalle su da kyau shin su ne mafita sai a zaɓi wani babban malami mai karantarwa sai a ce eh, ya fito takara shi kenan sai ya tafi idan ya tafi nan wane ne zai tsare masa abin da yake yi wanda ya fi wancan in kuma wani ya ce wannan bai fi ba to ya zo faɗa mana hujja to muna da aiki babba in malamai suka shiga siyasa suka ci nasara to muna fata amma idan malamai suka je suka shiga siyasa ta bare to mun shiga uku kuma wata jarabawa ce za ta shafi addinin jarabawar da Allah kada ya san maganinta ɗan abin da ya rage na a faɗi a saurara mutane suke sauraron malamai a faɗi duk da makiya da suke ziga mutane suke haɗa su faɗa da malamai amma har yanzu mutane suna nan manna da malamai to ba mu san abin da zai faru ba idan malamai suka shiga siyasa ana musu yin waɗannan abubuwan da ake wa 'yan mu na yanzu malamin addini ne mai majalisi mai karantarwa mai ɗalibai ya shiga siyasa a zo ana masa yin wannan abin da ake wa waɗannan 'yan siyasan nama ana musu ihu ana jifansu yanzu jiya nake gani wani gwamna ya je ta'aziyya ta'aziyya ya je mutane na ta jifan shi ana mashi al'atir gwamna ne cikin gwamnoninmu na arewa a koma ana wa malamai wannan malami na Allah a jefe shi sannan a ce ƙarya ne ba ma yi ba a ƙur'ani ba a hadisi shi malami ke talla to yanzu an ce ba a yin shi kage siyasa ke zodaka abu ne da idan ya zo irin wannan fitina ne tsayawa ake a tsaya a yi nazari kada kai tsaye kawai wani ya zo ya ba da hukunci a tsaya a yi nazari ya ya kamata a yi a yi taka tsantsan a bi abubuwa a hankali kada a bi 'yan social media kada abu 'yan social media suna nan su ba abin da suke nufi illa sharri da bata abubuwa to a tsaya a duba alƙur'ani yana gayyatar mu zuwa ga wannan kuma a tarihi a tarihi dama duk malamin da ya alakanta kansa da siyasa to ya sani ya sai da mutuncin shi haka yake a tarihi hakika ce tarihi la tukazzab ko ko marwaita hadisi bi. duk wanda aka san yayi alaka da siyasa to zaka ga malamai sun fi kai an fi an fi an fi jujjuya hadisansa kafin a karba an fi jujjuya hadisansa kafin a karba habibbi a tarihi hadda hadda siyasa rashida fa khilafa rashida al-khulafa'ur rashidu wanda suke zamani da su kaga siyasa su ta alqur'ani ce to Allah shi kyauta kan mu tafi wani wajen can kuma mun ma tafi to kun ga shine wannan saboda waqad waqad anzalahu Allah ta'ala litadabburi wattafakkuri fi ma'anihi Allah ya saukar da alqur'ani ne domin ai tintintini ayi tunani a game da ma'anunansa a jujjuya ma'anonin la li mujarradi tilawati biduni tadabburi ba kawai yi karatu ba tare da tadabburi ba li yadabbar li la muta'ali wal yatta'iza ahlul uquli rajihati bihi sannan kuma masu hankula sitattun hankula waɗanda hankulansu ke rinjayar atifarsu Allah ya halicci wani abu wasu abu biyu a ɗan adam akwai aqlu akwai atifa al'aql shine yake nuna maka ka kalli za a tafi ka zato. in an je wace hanya na farko wace hanya za a bi sannan wace hanya ce tafi wace tafi sauri wace tafi zaman lafiya wace ce ba kwa zazzabu domin uku ne akwai sauri akwai babu ramuka sannan kuma babu mai babu tashin hankali a hanyar sannan kuma idan an kai inda ake son a kai me za a yi hankali ke sawa in magana za ka yi hankali ke sa ka tsaya ka duba ka duba ka duba in aiki za ka yi in yanke hukunci za ka yi wannan shine hikimar manza Allah sallallahu alaihi da yace la yaqdi alqadi hina yaqdi wa huwa ghadban kada mai hukunci ya hukunci yana cin hushi domin me idan ya hukunci a cin hushi lokacin ya yayi bai da hankali yawwa daga cikin abubuwan da ke nuna hankalin mutum ya hushi akwai hushi idan hushi ya zo to hankali na tafiya shi yasa bahaushe a cikin hikimarsa yake cewa idan hankali ya bata to hankali ke dawo nemo shi ana nufin idan wani ya fusata kai kuma kana wajen to kaka ƙara fusata shi yi yadda za ka da shi ya dawo cikin hankalinsa ya da cikin hayyacinsa alƙali idan aka fusata shi to sai tashi muna da wani alƙali a nan garin da ya yi alƙalanci a garuruwa da yawa Allah ya gafarta masa ya rasu idan aka fusata shi sai tashi sai ya shiga chambers ko ya fita ya je ya alwa ya shige bayi ya alwala sai ya huce sannan sai ya dawo so da in zai yanke hukunci akan da cikin hushin nan to zai yi ne ba a cikin hankalinsa ba kuma akwai matsala to shine alqulur rajihatu ala alawatif hankulan da suka rinjaye atsifa ita atsifa ita ce wani abu da ke zuwan ma mutum ba shiri a cikin kwakwalwarsa hushi na ciki farin ciki na ciki shi yasa a cikin hikima ta malamanmu al-imam ibn mulaqqi a cikin al-ilam bi fawaid umdat al-akam da yazo sharhin wannan hadisin na Abu Bakar Nufay ibn al-Harith ya faɗi wannan hadisin ne shi Nufay ga ɗansa Abdurrahman lokacin da ya zama alƙalin Sajistani shine yace kai ɗana cikin wasiyar da zan maka kada kai alƙalanci kana fushi kakka yanke hukunci kana fushi domin na ji manzo Allah sama yana cewa la yaqdi al ya hin yaqdi wa to al-imam ibn al-mulaqqin ash-shafi'i da ya tashi sai da ya lissafo wasu sufofi sun kusan ashirin na atifa waɗanda suka yi kama da gabab ya ce la ya ƙabil ƙadi yi ne ya ƙabi huwa jawa'an suna da ƙa'ida suna cewa a rajul jawa'an huwa rajul gazaba in mutum yana jin yunwa to cikin hushi yake ke za ka ko da azumin nan ka bi mutane a hankali abu kaɗan za ka yi wa mutum to alhamdulillah Allah ƙara sanya mana gari eh, azumin bai da wahala ba na kan masha Allah tsakani da Allah mun samu ganima barida to sai ya ce la ya qadi alqadi ne ya ƙazi wa huwa zama'an yana jin kishi la ya qadi alqadi ne ya ƙazi wa huwa farhan har farin ciki a ne yi e, haffarin ciki a tsifa ne alƙalin kotun high court ne sai kawai sai ga appointment ɗinsa ya zo yau ba yau litinin ba kawai sai ga shi an tuho masa ya zama alƙalin court of appeal wani yin farin ciki zai shiga kage yana da yawa to yau kai ya je kotu in ma ya je kotu kai ya hukunci e, kawai ya tafi rarraba wa ma'aikatan kotu kuɗi kawai ce a sha ruwa yau amma duk alƙalancin da ake da shi yau shari'a to kai ya zauna a kujera yi saboda yana cin farin ciki yana iya yiwa kawai wani ya yi kisa ce kawai an yafe maka ba komai yana cikin farin ciki ba shi bane ne watakila suna in sun kai shekara kaza ta siyasa zaɓansu sun cika shekara ɗaya kawai sai wani ya juya kujerar shi sai ce ya yafe wa wani ya yafe wa wani sai daga baya kuma kawai sai ji ana cewa ai an yi kuskure an cire wani an cire wani an cire wani daidai ne wannan a cikin farin ciki ake aka yi wannan hukuncin kila Allah shi kyauta to duk su ne wani alƙulun rajiha domin su zama sun wa'azantu su waɗannan hankulan masu masu rinjaye akan atifa su zama sun wa'azantu bihi da shi alƙur'anin wa bi bayanihi da kuma bayanin da alƙur'ani ya kunsa ya tazakkaruna bi tadabburihim kulla ilmin wa matlubin sun kasance suna tintintini saboda suna tina saboda tintintini da jujjuya ma'anonin alƙur'ani da suke yi sai su tina kowane ilimi wa matlubin da kuma duk abin da ake nema ba za su manta ba karatun alkur'ani da tadabburi na sa maka yana cin maganin mantuwa ƙwarai da gaske yana cin abin da ke rage mantuwa mutumin da ya zama so kullum cin karatun alkur'ani yake to za ka same shi ƙalilan nisiya zai zama yana da karanta manta abubuwa manta abubuwa masu amfani domin mantuwa na da amfani fa ƙwarai da gaske mantuwa tana da amfani da ba mantuwa wasu abubuwa ba za su yiwu ba to mantuwar da ba a so ita ce mantuwa ta abu mai amfani amma duk abin da bai da amfani tashi, to shi ne ya fi alkhairi fiye da kamai da shi a cikin ka kai ta tuna shi fa yahsulu lahum at-tadhakkur sai ya zama sun tunawa ta faru a gare shi sun samu tuna abubuwa walintifa'u bi hadal kitabil khalidi kuma su amfana da wannan littafin na Allah ta'ala wanda ya kasance Alkhalidi madawwami wanda baya gushewa fa kullu man qara'ahu mutadabbiran duk wanda ya karanta alkur'ani yana mai jijjuya ma'anoninsa da tintintini a cikinsu a arafa guda to zai gane shirya. ba shi ba bata ba shi ba ba shi ba bata wa man qara'ahu taqarruban hasala 'ala al-qurbi duk wanda ya karanta Alƙur'ani domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to zai samu wannan kusancin wa faza bihi kuma zai rabauta da wannan kusancin ga Allah Su sune lahi wa khassatu ahlul qur'an lahi wa khassatu to kaga su ne sune ibadullahi muqarrabu ne bayin Allah na kusa kusa kai da za a ce maka kai ta karanta shi Ana hawa benen aljanna ƙarshen matsayinka shine ta ta tahfazuha Ayar da ka haddace ta ƙarshe hadda ta tsaya a nan to shikenan sai a ce nan ne wajenka to shi sa wasu daga cikin magabata bayan hadda da suka yi kuma sai suka zama saboda su tsara hadda suke yawaita karatun alkur'ani yanzu da azumin nan ana samun waɗanda suke hatamat su sauka ba ɗaya ba ba biyu ba hmm? duk da in kana so ka tsaya to kakka wuce kwana uku kai kakka gaza kwana uku wannan ita ce magana da tafi kakka gaza kwana uku kakka gaza kwana uku a ce ka sauke alkur'ani a cikin kwana biyu shine zaka kubuta daga tattaunawar malamai kuma tabbas akan sunna kake tabbas akan sunna kake a ce ka sauke alkur'ani kwana uku wannan ka fita daga saɓani sannan kuma baka matsa wa kanka ba sannan kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce akwai waɗanda suke karanta shi ƙasa da haka akwai jayayya a tsakanin malamai akan halascin haka hmm? suna nan za ka yi ta ganin su an ka kawo sunayensu al'imam abu ubaidin alƙasim bin sallam ya kawo su da yawa a cikin littafin safadailul qur'an haka al'imam ibn kashir a cikin littafin safadailul qur'an ya kawo su da yawa ya kawo su haka al'imam sahawi shi ma ya kawo su a cikin jamalul ya kawo su da yawa eh, al zahabi a cikin siyar alamin nubala ya ambaci wasu da yawa waɗanda suna karatun Alƙur'ani ƙasa da kwana uku to amma al zahabi duk inda ya kawo wannan ana yi haka sai ya yi ta'aliki ya ce sunan manzala sama ita ce tafi ka tsaya alal aƙalli kwana uku in kana da himma sosai amma abinda manzo Allah sama ya ba Abdullahi bin Amr bin al-As umarni lokacin da yace yana manzo sama yace kaifa takhtimu al-Qur'an yace akhtimuhu kull layla manzo sama yace ikhtim yace takhtimuhu kull shahr ce duk wata ka sauka duk wata ka sauka yace ya ma'aikin Allah inni utiku aksara min zalik ni zan iya fiye da haka to karshe dai manzo sama ya bar shi kwana uku duk kwana uku ya sauka duk kwana uku ya sauka ka kullun zai izifi goma kenan kuma izifi goma tabbas idan mutum ba eh, shida shida hmm, kwana uku izifi ashirin yau ba shida ba izifi ashirin kullum mutum zai yi izifi ashirin bai da abubuwa da haka limamin zahabi ya ce ga mutumin da ya zama ba karantar da mutane yake ba baya zuwa kasuwa ba a ofis yake ba kaga ne zai iya wannan wanda kuma ya zo ba ka ba sai ya tsaya alal aqalli kullum ka yi zifi biyu kaga kullun ka yi zifi biyu kwana wata ɗaya kenan a gama ramadan ka yi sauka ɗaya baka wahalar da kanka ba kuma daidai gwagwado za ka yi dabburi'n su in kai zama ɗaya kila kai izifi ɗaya in ka sake wani zaman Allah ya baka ka sake izifi ɗaya shikenan sai ka roki Allah ka bi da addu'a mm shine mana to shi ne ta ƙaruban, wa faza bihi wa man qara'ahu hakiman adala fi hukumihi duk wanda kuma ya karanta shi domin ya hukunci da shi kamar alƙali ne shi ko shugaba ko mai gida ma a gidansa to adala sai yi adalci ba zai zalunci ba wannan maganar maganar babban malami ce a Sheikh Siddiq Hassan Khan a cikin tafsirin Safatul Bayan fi Maqasidil Qur'an yana cikin tafsirai masu kyau wanda da yawan mutane ba sa koma zuwa gare su yana dai da yawa ne ina jin mujalladi sha shida ne tafsiri ne na al'imam a sheikh siddiq hassan khan kusan ɗan zamanin mu namu ne ya rasa hijiran manzon salma na da shekara 1307 1307 eh, sannan kuma ɗan sarki ne shi sannan matar shi sarauniya ce sarauniya fa sosai a indiya eh siddiq hassan khan babban malami ne yana cikin malamai waɗanda Allah ya zuba ban mamaki abubuwan ban mamaki a tare da su sannan fanni ne da wuya ka leƙa wani fanni bai da rabo a ciki yana cikin usuli yana cikin hadisi yana da sharhin bulugul mara fatul allah sharhin sanacin masu kyau na bulugul mara sannan ga fatul abin nan eh, fatul bayan tafsirinsa sannan yana da usulul fiqh sannan yana da littafin koya bincike research methodology eh shine abjadul ulu abjadul ulu katotan littafi ne da yake koyar da research methodology da sanin littafai da sanin ilmoma da kuma littafan ilmoma to a cikin wannan yana da bayanai masu kyau game da ayoyin tadabbur musamman waɗannan ayoyin da muka ambace su guda hudu da ta nisa'i sai wacce ce ta mu'minuna ko sannan sai ta sa'ad sai ta muhammad musamman uku nan to yana da bayanai masu kyau mutum ya bibi zai gani Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka ba ta shugabanni na gari masu alkhairi masu nufinta da alkhairi masu gina ƙasa ya Allah maɗaukakin sarki ka mana kyakkyawan sauyi ka tabbatar da wannan ƙasa a cikin alkhairi da albarka ya Allah akwai bayin Allah a cikin wannan ƙasa kafi su wanda ba sa saba maka ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka yi mana rahama ka saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu fitina kuma da ta guru a gabas ta tsakiya ya Allah ka kawo ta, Allah ka kawo waɗannan ƙasashe mafita Allah subhanahu wa ta'ala ka kau da fitina duk abin da zai taɓa addininka ya Allah madaukakin sarki ka kau da shi ya Allah madaukakin sarki kada ka sa wannan rigingimu su zama fitina kuma mu a tsakaninmu domin an fara an fara harbin iska wannan ya ce ga ra'ayin shi wannan ya ce ga ra'ayin shi wanda duka ba a neman ra'ayin kowa ko ka faɗi ra'ayinka ba yi da wani amfani ka yi addu'a fitina ce ta zo cewa Allah kau da wannan fitina ita kuma fitina dama mahaukaciya ce mahaukaciya mai duka suna da ka'ida suna cewa alfitnatu ta'um amma wa ni'matu tahus ita fitina idan ta zo to ganewa take an karanta mana dazu a cikin sallah a cikin suratul anfal wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan sannan ba wanda yace dole idan fitina ta zo sai ka faɗa ra'ayinka daga cikin abin da ake wasiya da shi idan fitina ta zo ka kama baki ka faɗi alhayin ka yi addu'a kuma ba wanda ya ce dole sai ka goyi bayan ra'ayin wani ba wanda ya sa maka wannan saɓanin haka ma shi ya fi saɓanin haka shi ya fi shi ya fi ka kama bakinka kakka shiga ciki kakka zama ɗan comment kakka zama ɗan rubutu haka zama mai bayani sannan daga cin abin da ake bukata a cikin fitina in ta zo a mai da abin zuwa ga masana a nemi masana su yi bayani in har ana bukatar sai an yi bayani a kan abin da ke faruwa to a bar masana su yi bayani masana su yi bayani abubuwa ne masu rikitarwa suna da rikitarwa sosai to me yasa zaka shiga da a ciki kai addu'a Allah ya kawo mafita wannan yanki yana da muhimmanci a wajen mu musulmai domin muqaddasatul islam da a can suke a wannan waje da ake wannan fitinar fa Ka'aba take a nan masallacin manzo Allah ta sama yake a nan masjidul al-masjidul aqsa yake waɗannan su ne masajidul lahi thalathatu su ne masallatan Allah mafiya girma a ban ƙasa da albarka wanda da nassi in kai sallah a cikinsu ba kaman sallah ba ce a wani masallacin da ba su ba manzo Allah salama yana kwance a wannan wajen annabawan Allah duk nan suka yi rayuwa duk a wannan yankin in ka cire in ka cire in ka cire yankin Iraki to hadda ita ma ai ba za ka cire ta ba gabas ta tsakiya ce in ka cire siriya wadda annabawan Allah da yawa sun zo a wajen kuma tana da makwabtaka da su kuma tana da tasiri a cikin yakin domin na ga shi kan shi eh, sabon shugaban ƙasar siriyan ahmadu sharma har ya kira sarkin saudi arabia abin nan kai mai jiran gado oh, muhammad eh, salman sun tattauna da shi akan mas'ala kuma ya ce yana goyon bayan saudi arabia to kaga duk suna ciki to duk muqaddasatul islam wurare masu tsarki na musulunci fa anan Allah ya aji? ka yi fatan fitina ta tsara a wajen a cikin jawaban da na ji professor Sani Rijiyar Lemu ya yi, kuma suka ban sha'awa Ya ce yanzu maganar da ake ci mutanenmu da yawa sun tafi umara a lokacin da yake jawabin ban san koyaushe ba ne yake cewa yau ma ɗin nan sun wasu jiragen sun tashi to ana cewa fitan nan fata ta tashi abinda za a yi shine sai a ci an soke umara sannan waɗanda suke can sun makale ba. akwai baban wani akwai wan wani akwai maman wani eh? akwai matar wani akwai abokin wani duk suna can sannan idan fitinan nan ta ci gaba kana jin za a yi hajji bana yau hajji baki ɗaya tsohon watanni biyu ana gama ramadan sai shawwal amma shari'a an shiga watan hajji watannin hajji alhajju ashhurun ma'lumat ne guda uku shawwal dhulqa'ada dhulhijjati to ana cewa an gama ramadan za a shiga shawwal idan aka shiga shawwal to aikin hajji fa ya fara to sai a ce fitinan nan ta dore ta ci gaba a cikin inda aka kai hari har da Saudi Arabia an kai wa riyad hari riyad tana da nisa da Makka da Madina nisa sosai kusan kamar nisan Zariya da Lagos ko ibada to amma ƙasa ɗaya ce kana jin idan fitinan nan ta ci gaba da yaduwa aka ce ba za a yi aikin hajji ba nasarar musulmai ce su kuma dama waɗanda suke suke kitsa fitinan nan su abin da suke so kenan mu daina bauta Allah waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Abinda da suke so kenan to me mu na dole sai mun yi ta'aliki mun ce ai muna tare da suwa ne muna ba mu tare da suwa ne in ka ce kana tare da wani baka tare da wani me fa'ida shi wace riba za ka samu fitina ce sai ka yi addu'a Allah ya ɗauke ta Allah maɗaukakin Allah maɗaukakin zaki ya ɗauke ta addu'ar da ya kamata miki ke Allah kau da wannan fitina wannan yanki mai albarka da kake jin fa Allah madaukakin sarki yake cewa allazi barakna haulahu da yake cewa udkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum to al arda al muqaddasa ita ce fa wannan yankin ake nufi yankin ne yankin annabawa yankin isra'i da mi'raji duk wannan yankin ne ƙwar'ani ya yi faɗakarwa in kai nutso a cikinsa kana karanta ayoyin da suke bayani akan wannan yankin na gabas ta tsaki a sharqul Ausaf middle east ayoyi ne masu yawa sannan da hadisan manzala sama da suka ishara zuwa ga wajen akwai akwai akwai akwai akwai akwai ahadisi fada'il sha hadisai da suka zo suka yi bayani akan falalan wannan yankin banda maka banda madina kuma zai yan uwa mu yi addu'a ba can muke zaune ba amma wani yanki ne daga cikin ƙasarmu a matsayinmu na musulmai kai in an jujjuya an jujjuya a addinance can ya fi ƙasarmu soyayyar da ya kamata mai wa can to ta fi soyayyar da zai kamata mai wa ƙasarmu san ƙasa addini ne amma kuma inda ƙasar addini to ta fi ƙasar da ba ta addini ba za ka haɗa soyayyar da za ka yi wa ƙasar da ake addinin Allah da inda ba addinin Allah yadda ya kamata ba zai zama ba so da kami addu'a abinda ni nake ba mu shawara kenan kakka shiga cin yan comment ba ka da ilimi a kai duk abinda za ka faɗi in ta ƙulu illa zannan wa ma an min al ne. duk abin da ka faɗi zato ne zato ne ba ka da tabbas an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza me aka yi me aka yi ba a gaban ka aka yi ba baka sani ba ka zama kamar yadda sayyiduna na umar bin abdul aziz da wani yazo ya ce masa me zaka ce game da yakin sayyidina ali da sayyidina muawiya yace a yace tilka dima'un طهر an عنها يدي فلا ألطخ فيها لساني yace ya kuka ne jina ne ne aka zidda ba hannuna a ciki Allah ya tsarkake ba da ni aka yi ba to dan me zan ce sai na tsoma harshe na na ɗibo zunubi da harshe na bayan Allah ya tsarkake hannuna kuma manzon sun ya ce khairul muslim muslimina man al muslimuna min lisani wa yadi ka kubuta a hannu hannun kai kubuta harshen kai kubuta daga duk Allah mu kama bakin mu mai shiru mu addu'a abinda mu faɗa kenan mu addu'a Allah kawo zaman lafiya a wannan yanki eh, jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki yake mana mu masu imani ya gaya zami yau shekara nawa ana rigima a wannan yanki tun 1940 da wani abu in ka zo ba su ƙasar tun 1940 da shi da ko da shida aka fara aka ba su ƙasa bayan an gama yakin duniya na na biyu to amma rigingimin sun fara ne da kuma cewa an yadda da ita a matsayin ƙasa 1948 ita Isra'ila to tun daga wannan lokacin ba a samu zaman lafiya a wannan yankin ba tun da wannan ƙanabitar ta tsira a wannan ƙasa aka dasa ta don sherri a wannan yankin wallahi wannan yankin bai samu zaman lafiya ba har yau sulhu sulhu da aka ce an yi to sun fi miliyan amma ba wanda ya aiki to so da ka mena ka a ciki kai addu'a Allah kawo mafita Allah ya kawo ƙarshen wannan fitintinin domin addini ke cutuwa duk lokacin da kaga ana fitina to farkon wanda zai fara cutuwa shine addinin Allah mun buga misali da matsalolin boko haram da banditry din nan insurgency wanda ya fi takura ga baki ɗaya shine addinin musulunci an takura shi an shafa masa najasar kaji eh? na biyu an hana masu da'awarsa su shiga duk inda suke son su je su isar da saƙonnin Allah an hana so da kamu mu dage da addu'o'i Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare kasar mu ya tsare kasashen musulmai ya tsare muqaddasat na musulmai ga baki ɗaya duk inda suke duk inda wani waje na Allah yake ya Allah ka tsare shi Allah ka tsare mana wajen ibadun mu ka tsare mana masallatan nan musamman manya-manyan nan sannan kuma ka tsare masallatan mu na garuruwan mu ka tsare mana gidajen mu ya Allah maɗaukacin sarki wannan fitina ka kau da ita وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته